تلك وهي أيضا تشبه العلاقة بوتا تاي كما دا علاقة بين رئيس الدولة أو أي ذي سلطة إدارية إما شو غبان غونتي حكومة دوني أي شيء دا كسدي نقودا نروا وبين الذين هم تاتا سلطته tunda abin da suke ce don ne musulmai suke fifita ‘ya'yaye a kan bayi, aka ce ba fifita ba, kai ne baka gane ba. Musulmi ba su fifita ‘ya'ya a kan bayi ba, rayuwar musulmi tsakaninsu da baye kamar shugaba ne da yaransu. Kamar shugaba da yaransa, kamar shugaban ƙasa ne da talakawa. ai kaga da shugaban kasa da talaka daidai suke illa shine shugaba a ka'ida ta addini hmm? eh? yauwa wannan yana da wannan martaban kuma kowa zai hana to ai bawa ma haka kaga an wanke da su bisababi kaunihi fi hil idari inna kathirina min allazina hum tata sultatihi da daman wanda suke karkashin mulkin sa hum afdalu minhu ata'afa mudha'afa don wai ka zama shugaba ba kafi su ne duka sannan ka zama shugaban su ba ana ɗauko wanda bai kai ka bai zama shugaban ka yayi mulkin sa zuwa wani lokaci sai khasa'isihim أنكار فيني باه كافي سكار فيه باه كافي سكوت فيه باه كافي سكذابا في خصائصه وصفاتهم النفسية والجسدية لكن موقعهم أما ما ينصر في حدود النظام الإداري وجن قدان هو موقع المأموري الذي يجب عليه أن يطيع matsayin mai ba da umarni wanda dole a bi shi eh, a bi ana awamira ra'isihi naqulu kuna litarihi litarihi su'ali ga masu wannan tambaya ala tariqati su'alihi ma ma'ana hadha tafawuqu wai wannan fifita ma mai kuke nufi mai ma'anar shi wa idza dafa'u anhu in suka kare shi wa naqulu lahum ala tariqati a ina ga matsaya nan ko ko kuma ga musulmi can ina ga magana da za ta yi alaka da wancan